da yake jawabi a wajen taron kaddamar da kungiyar Think Progress Ghana, kungiya da za ta dinga yin nazarin samar da hanyoyin magance kalubalen tattalin arziki a Ghana. Tsohon shugaban kasa John Mahama ya caccaki gwamnatin akufo ado da jefa kasar Ghana cikin wahala domin yawan karbo suka daga kasashen waje. We wish to serve notice going forward that the NDC in parliament will not support. Muna so mu ba da sanarwar cewa NDC da ke majalisar dokoki ba za ta goyi bayan duk wani rancen da babu rangwame ko lamuni da ba za a yi amfani da shi wajen aiki takamaimai da ke dauke da ka'idoji bayyanannu waɗanda za su amfani al'ummar ƙasar mu ba. A halin yanzu akwai ƙudurin gwamnati na yarjejeniyar neman rancen dala biliyan ɗaya daga bankuna wanda ke jiran amincewa majalisar dokoki. Idan aka amince da wannan kuɗaɗen za a yi amfani da su wajen haɓaka jari da kuma wasu kuɗaɗen da za a kashe a cikin kasafin kuɗin shekarar 2022. Wannan kira da jau Muhammad ya yi ya samu martani daga mataimakin shugaban masu rinjaya a majalisa Alexander a Afeanyama and uh, politics Yana yunkurin yaudarar majalisa ne tare da kawo cikas ga siyasar majalisa ta yadda za ta kai ga tada zaune tsaye. ya ce wannan kiran wani yunkuri ne na yi wa harkokin majalisa zagon ƙasa da kuma dabarar ragewa gwamnati saurin farfado da tattalin arzikin ƙasa. Muryar Amurka ta yi hira da wasu masu magana da yawun jam'iyyu a Ghana. Muhammad Nazir jami'in sadarwa ne na jam'iyyar adawa ta NDC. Zai zo ya zama shugaban ƙasa in Allah ya zo ya yadda san ya zo kawai ya ga bashi an aje mai bashi bai san yadda zai yi da bashin ba kuma bai san abin da aka yi da kudin ba abin da muke kauna kenan in yana da wani iko yanzu zai tsaya tsayin daka a gyaggyara saboda kamin ya kai lokacinsa wani bai yi banna ya kawo kudaden da zai daure muna wuya muna cikin saka wuya ba mu wurin da zamu fita Alhaji Aliyu Kabe mamba ne na tawagar sadarwar jam'iyyar NPP mai ci amma wannan shawara duk wani wanda ya taba zama kujera kamar sai wanga magana kamata ne a san inda aka aje shi ka a bashi hanya ya zo ma ya zauna in wanga ra'ayi ke kan shi ka ce abin da zai taimaka ma yan kasar da kake so wata rana kai ka komo ka zauna kansu kar a ba da hanya a approve kai da aka baka mai kai bai bar bashi ba ba shi ya bar mana kuɗi ne rijiya cike malam siba shakibu shine babban sakataren jam'iyyar PNC reshen yankin Greater Accra to kaga in dai ya bada wannan sharati PNC sai in ce mu ma muna bayan haka domin a yi a yi muna cikakken lissafi bisa kan abin da aka karbi kuɗi akan rance da sunan kasanmu da kuma abin da aka yi da kudin ko kuma inda aka sarrafa wa'annan kudade domin cikakken lissafi kuma mun yarda da haka. Mai rago Jibril Abbas dan jarida ne kuma mai fashin baki ne akan al'amuran yau da kullum. Ni ina ganin ba shishigi ba ne wato haki ne na jami'ar adawa ita ma ta tufa albarkacin bakinta akan lamura da ke tafiya na ƙasa wanda ya shafi dukan al'umma inda jami'ar adawa tana iya taka rawar gani wurin baiwa gwamnati mai ci shawarwari na gari domin a ciyar da ƙasa zuwa zuwa gaba wannan ba kasa landan bane kuma ba shishigi bane a cikin harkoki na gwamnati idan gwamnati wato ta dau wani matsayi da bai dace da jama'a ba jami'ar adawa tana iya wato kokawa kuma ta bada nata ra'ayin a wani rubutu da tsohon shugaban kasa John Mahama ya a shafin sa na social media ya yi kira da a sallami ministan kuɗi Ken Ofuri'ata kuma kada a ƙara shi cikin waɗanda za su tattauna da asusun lamuni na ƙasa da ƙasa domin shi ne ya kula da mummunan durƙushewar tattalin arzikin ƙasa. Idris Abdallah Bako, muryar Amurka daga accra ghana